da ya na biki zuwa fito wannan rana ta yau wato yau ranar alhamis ranar shidda ga watan zulkaida na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar ta ke ishirin da uku kenan wato ga watan fabuwara watan hudu wata kefir watan hudu kenan na miladiyar annabi isa da maryam shekara ta yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi a fikihun malikiya muna cikin littafin iziya za mu tashi fasali mai magana akan abin da ke bata sallah in ba a manta ba darussan baya malam ya karantar da mu fahimtar shi dangane da abin da yake mustahabbi cikin sallah da kuma abin da yake makaruhi a cikin al'amarin sallah to kuma yau malam zai karantar da mu abin da ke ɓata sallah kwata-kwata wanda in aka yi cikin sallah to sallar nan ta ɓaci abin da in ba a same shi ba a cikin sallah to wannan sallar ta ɓaci babu ita shi ne yau malam zai karantar da mu insha Allah muna fata Allah Ta Baraka wa ta'ala ya ba mu ikon karanta abin da ke daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai din? ya ba mu ikon aikata abin da ke daidai kuma ya yafe muna kurakuranmu a littafin da ke hannuna na iziya shafi ɗari da biyu ne wanda yake hannuna shafi ɗari da biyu ya ce fasulun tafɗulun salatu bi tarki sharɗin min shara'idiha ma'al ƙudurati alaihi an gan shi ko to Allah ya taimake mu malam ya ce fasulun to ga wani sabon aji mun fita za a yi canjin aji daga wani aji zuwa ajin gaba to wannan aji in mun shiga abin da za a karantar da mu cikin shi shine tabdilin salatu sallah tana ɓaci bi tarki sharɗi in aka bar wani sharaɗi min shara'idha daga cikin sharuɗanta ma'al qudrat alaihi matuƙar ana da ikon a kawo shi to sallah tana ɓace in aka bar shi kamar yadda muke ta maimaitawa sharuɗan sallah ɗin sun kasu kasu biyu akwai shuruɗul wujubi akwai shuruɗul sihhati shuruɗul wujubi kullum mukan ce sharuɗa ne waɗanda kai karan kanka sai ka cika su sannan sallah take zama wajibi kanka to idan ka cika waɗannan sharuɗa to sallah ta zamo wajibi kanka kenan to wajen ba da sallar to akwai kuma shuruɗin sihati kai kuma sai ka ba da waɗannan sharuɗan ne sannan sallah take inganta mun ɗan misalai cikin darasin darussanmu na baya gwargwadon hali sharaɗi na wajibci ka kamar balaga in baka balaga ba sallah ba ta zama wajibi kanka ba kamar hankali in mutum bai da hankali sallah bata zama wajibi kai shi ba to ire-iren waɗannan su ake kira shuruɗul wujubi to idan ya cika waɗannan sharuɗa ya zama baligi ya zamo mai hankali ya zama lafiya garau zai iya yin sallan nan to sharuɗan wajibi sun cika yanzu kuma in zai ba da sallar sai a nemi ya ba da sallar nan tare da shuruɗin siha akwai kuma sharuɗa na shi kuma sai ya ba da su sannan sallar za ta zama karɓaɓɓa misali kamar niyya kamar karatun fatiha kamar roko'o kamar sujuda da sauran ire-iren waɗannan kamar irin su alwala duk suna daga cikin shurɗin sahati shi kuma daga ɓangaren shi sai ya ba da su sannan ne sallar za ta zamo amsassa karɓaɓɓa ina fata mun gane to anan malam da ya ce sallah tana ɓaci in aka bar wani sharaɗi daga cikin sharaɗanta matuƙar ana da iko kan wannan sharaɗin to a nan ba yana nufin shuruɗul wujubi ba nan ana nufin shuruɗul sahati sharaɗinta na inganci sharaɗinta na inganci nan duk abin da za mu magana a wannan darasi a yau yana ƙarƙashin shuruɗul sahati ne ba maganin shuruɗul wujubi wannan sharaɗin ɗin da ya ce min shara'i ɗaya yana nufin shuruɗi siha sharuɗa waɗanda sai mutum ya zo da su ne sallah za ta inganta in bai zo da su ba to ta ɓaci an fahimta na'am to ga sunan kamar haka malam ya ce wa bi tarki takabbitul ihrami sallah tana ɓaci idan mutum ya bar kabbara harama kabbara da ake ta farko wacce da an gama iqama akan yi wannan kabbara daga nan a ci gaba da karatun fatiha to wannan kabbara farilla ce sharaɗi ce tana daga cikin shirɗi sihati duk sallar da ba a yi makabbara harama ba matuɓar ana iya yin kabbara haraman nan sai ba a yi ba to wannan sallah ta ɓaci awin niyyati sannan akwai sharaɗi na gaba shine niyya sai mutum ya yi niyya in mutum ya zo yin sallah ya yi komi na sallah ruku'u na sallah sujuda ta sallah tsayuwa ta sallah kumi tsaf amma ba da niyyar sallah ba ya yi ne ba da niyyar sallah yake yi ba yana exercise ne wannan bai da ladan sallah sallah shi ta ɓaci in ma ya ce sallah yayi to sallah shi ta ce domin babu niyya domin inna mal'amalu bin niyyat wa inna ma kullum mar'in Manawa ita ko niyyan nan muhallinta cikin zuciya a zuci ake kulla niyya zuciyarka ta yadda sallar isha'i ce zan yi yanzu shikenan ka gama niyya to haga ita ma niyya sharadi ce ta siha sharadi ne na ingancin sallah in mutum ya sallah babu niyya ba da niyyar sallah ba ko yayi yi komi lafiya launa sallar to sallar shi bata sallantu ba ba ta zama amsassa ba malam ya ce au gairihima min arkaniha ko wani abu daga cikin rukunan ita wannan sallah ma'ana ko wani abu daga cikin abin da yake farilla ne a cikin sallah a rukunu arkan ma'ana al-fara'id duk wani abu wanda yake farilla ne cikin sallah to ko sallar nan ba ta inganta sai da shi in ba a yi shi ba matuƙar ana da ikon yin nashi to wannan sallah kuma ta ɓaci da haka ya ce au gari hima ko wani abu wanda ba kabbara harama ba ba niyya ba min arkaniha daga cikin rukunnan ita sallah ɗin kamar ruku'u kamar sujuda kamar karanta fatiha a ga duk waɗannan rukunnai ne daga cikin rukunnan sallah in babu su matuƙar kuma ko babu ɗaya daga cikinsu matuƙar fa da halin da za a yi shi to wannan sallah ta ɓaci wannan sai dunkula abubuwa da yawa arkani haɗina dukkan abin da yake farilla da cikin sallah duk abin da kasan an lissafo a matsayin farillar sallah yana cikin arkanu haɗin nan sujuda ruku'u ɗaukakowa daga ruku'u ɗaukakowa daga sujada sallama duk irin waɗannan Yan dunkule su a cikin wani arkani haɗin Allah taimake mu sannan sallah tana ɓaci wa bi tarki sunnati wahidatin amdan in mutum ya bar sunna sunnatun wahidatun amdan in mutum ya bar sunna guda ɗaya da gangan to sallar shi ta ɓaci amma ala ahadil qaulaini a bisa ɗaya daga cikin maganganun malaman malikiya guda biyu wa'insu daga cikin ba'arin malamai sun ce sallah ta ɓace in an ba suna da gangan wasu kuma suka ce ba ta ɓace ba suna ce aka bari in ta kai suna mu'akkada sai a kable saboda an ba suna mu'akada. an gane wannan ko amma malaman da suka fi rinjaya cikin malikiyan cewa sallar ta ɓace. don me suka ɓata sallar ko suka ce sallar nan ta ɓace domin da gangan ɗin da aka bar sunna gangancin barin sunna to zai jaza wani lokaci a yi gangancin barin farilla ma'ana dai rashin ɗaukar sallar da mahimmanci ne menene sunna a nan misali kamar karatun sura bayan fatiha a raka'o'i biyu na farko na sallolin da muke yi kamar magariba isha'i a zuhur da ane musu karatun sura bayan fatiha a rako'i biyu na farko asubahi da juma'a ana karanta sura da fatiha a fatiha da sura a dukkanin sallah to sai mutum ya karanta fatihar kadai da gangan sai ya karanta sura to inda da kuskure ne ko da mantuwa zai yi sujuda ne kafin ya sallama zai yi abin da ake ce ma sujudul qabli in da mantuwa ne da gangan ne fa to shi ne suka ce sallar ta ɓaci wasu kuma suka ce bata ɓacin ba tana nan sai da yayi haramun yana da zunubin yin ganganci cikin al'amarin sallah amma dai mu'tamadiyar magana ga malaman malikiyan ne sallar nan ta ɓace ya sake wata an fahimci wannan Allah taimake mu malam ya ce haka sallah tana ɓaci wa bil kalami li ghayr islahiha in aka yi magana a cikin sallah ba magana ta cancanci gyaran sallar ba ba abin da ya shafi gyaran sallah ba aka yi wata magana a cikin sallah to sallar nan ta ɓaci sallar nan ta ɓaci musamman in aka yi shi da gangan aka yi wata magana da gangan to inda mantuwa ne fa mutum ya manta sallah yake saye magana wasu suka ce zai yi sujada ba'adi domin ya yi ƙari abin da ya faɗa ɗinan na magana ƙari ne ba cikin jinsin sallah ba ne wannan kenan to in wannan maganar ta kasance don gyaran sallar nefa to in ta zamo don gyaran sallah ne to wannan sallah ba ta ɓaci ba mun karanto cikin littafin halariko ko can wajen ƙarshe-ƙarshen shi akwai inda aka ba da damar a tattauna a cikin sallah har a samu matsaya liman ne shi a tunanin shi an gama sallah raka'a hudu akai sai ya zauna don tahiya sai ya ji mamu su kuma sun ɗauka raka'a uku akai sai suna ta subhanallah mafi yawan mamu su suna ga sallah bata cika ba amma shi a fahimtar liman gaskiya sallah na fita cika daidai aka yi ta amma ma musu kuma suna ta subhanallah a fahimtar mafi yawan sallah bata cika ba to anan ya halatta in akwai su amintattu na liman waɗanda ya san wani da wani suna da ƙoƙarin kiyaye abubuwa ba laifi ya ce wai ya sallana take ina wani yana cikin tsawo eh ya sallana bata cika ba ne ce eh bata cika me muka manta kaza aka manta sai ya tashi ya kawo kaga magana ce akai amma dan me dan gyaran sallan ne an fahimci wannan ko wannan ta taɓa faruwa ga wani liman yana limanci a raka'a ƙarshe raka'a ta ƙarshe sai ya sujuda ɗaya sai ya zauna aka kama katattahiya mamuhi suka yi tasbihi shi kuma sai ya fahimci kira raka'a uku suke nufi yayi sai ya tashi ya kawo ta hudu suka ƙara tasbihi to nan yanzu ai kaga dole an yi magana shi sujada ɗaya raka ta hudu ce amma sujuda ɗaya sai ya dawo ya zauna sai ma mu kai ta tasbihi sai fahimta shi ta bashi da raka a uku akai sai ya tashi kuma zai raka a ta gaba tun da wannan uku a kai. sai suka ƙara tasbihi kuma haka haka na sun rikita liman ko ba haka ba gaba ɗaya dai ƙarshe ita wannan sallah kusan lalacewa ta yi to haga maimakon da haga an yi daram daram zai miƙe ya ce liman su sujuda ɗaya kai Shi kenan, ju sujuda ɗaya kai haga kenan sai ya koma ya ta biyu ya fi sauƙi fiye da aliki ta sallar gabaki ɗayanta ina fata mun gane to in magana ta gyaran sallah ce kuma ba ta yawa ƙwarai ba ba ta ɓata sallah ba yau kamar irin wannan in kun fahimci liman ya yi kuskure an yi mai tasbihi ya ƙara ruɗe bai san ma me aka yi ba ko bai fahimci me aka yi ba bai fahimci ina gyaran yake ba babu laifi a yi mashi magana a nuna mashi kaza ne za a gyara an fahimci wannan ko ina fata mun gane kuma wajen tasbihin ma da wajen wannan gyara ya kamata a yi gyaran musamman ba kowa da kowa yake yi ba musamman shi yasa ake son in liman ya zo bayan liman sahun baya kusa da liman ya kasance manya ne waɗanda nake sun san sallah bai kamata a ce an bai yara 'yan kucakucai ko kuma sai waɗanda ba su san sallah ba su ne ke bayan liman ya kamata a ce bayan liman dai masana sallah ne suka rufe bayan shi to irin wannan tasbihi in an samu kuskure su su ya kamata su yi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu in zance na gyaran sallah ne to babu komi amma in ba na gyaran sallah ba ne to sallah tana iya ɓaci in an yi shi da gangan musamman in yayi yawa na'am malam ya ce wa bil fi'il kasiri min gairi jinsi salati sannan sallah tana ɓaci da aiki in aikin yayi yawa matuƙar aikin nan ba cikin jinsin sallah ba ne cikin sallah da an san akwai ayyuka akwai ruku'u ɗaukakowa daga ga duk aiki ne motsa gabbai ne dukkan su motsa gabbai ne to ba irin wannan ba wani aikin da ba wannan ba in mutum ya yi shi a cikin sallah in dai wannan aiki ya yawa to sallah tana ɓaci bi khilafil qalil jiddan sabanin dan aiki karami kwarai ɗan aikin da bai da yawa in an yi shi a cikin sallah babu komi sai a ci gaba da sallah malam sai ya kawo mana misalin ɗan aiki kaɗan ɗin kalilin jiddan ɗin ya ce misali kalmashin lisitaratin kamar ya tafiya domin a yi sutura da wani abu ka zo kana sallah sai ka ga mutane suna ƙungita ta gabanka da kake kokarin to ai ga wani gimshikin masallaci kusa da kai bari dan matsa kusa da shi dan ya zama min sitira ko ga wani katako cin bari dan matso da shi ko dan matsa kusa da shi ya zama min sitira to wannan dan gyara wanda aka yi dan abu ne dan kadan bai bata sallah ba an fahimci wannan ko yawwa lamajirin malam an dan yi tsallake ko to daidai ina kenan kilafil wal fi'il kasiri min ghairi jinsi salati eh na'am kalama shayi ko lisittarate akai shi muka tsaya ko to kalama shayi kasiri kilafil qalili kalilu jiddan ko kine kake jin kamar tsallake ko yawa to kila ko kaɗan <laughs> yau kaji sun ce mun karanta kai shi muke dama hmm. to amma bari mu ƙara eh, ya ce kalmar shi kasiri kamar tafiya mai yawa kamar tafiya wacce take ta yi yawa biki lafi da kalil saɓanin tafiya ‘yan kaɗan’ tafiya ƴar kaɗan ɗin ita ce malam zai fassara muna fil qalil jidda ƴar kaɗan ƙwarai to kamar me ita jiddan ɗin nan yace kalamashi lisitaratin kamar tafiya don yin sitira dan ka matsa kusa da wani gimshiki ko ka matso da wani abu wanda zai maka sitira ƴar tafiya ce wacce take ba ta da nisa to wannan sallah ba ta ɓace ba au furjatin ko kuma tafiya domin a toshe kafa ka zo kana saho ana cikin sallah sai ka sahun gaba ga gaf nan za a samu gurin mutum ɗaya sai ka taho don ka cike sahun gaba wannan tahowar ba ta ɓata sallah ba an gane wannan ko wannan tahowar ba ta ɓata sallah ba don ka taho ka ɗan cike wannan saho kai ko ma ya kai saho na biyu ko ya kai saho na uku ko ya kai sahu uku ta ba ta yawa ba amma in ya kai saho hudu biyar daga gaskiya tafiya ta yi yawa na dan ita tafi da bata wuce sahu daya biyu uku ba dan toshe kafa to ka iya tahowa ka toshe ita wannan kafa ka hangi sahun gaba ya dan yi rako-rako lalle za a iya samun gurin mutum daya kai kuma kana sahun baya babu laifi ka dan yunkuru ka dan taho zuwa saho na gaba domin ka toshe ita wannan kafa an gane wannan ko? Hmm. to haka nan malam ya ce wala gamzati haka ne ko? wa haƙƙil jasadi haka nan gamza ma'ana abin nan soshe-soshe da sosu jiki susa yawan karce-karce da yawan soshe-soshen jiki ko hamma in yi yawa to yana ɓata sallah amma ɗan kaɗan bai ɓata sallah an fahimci wannan ko? malam ya ce wala akal wa shurbi mutulakan eh, eh, mubdilin mutulakan cin wani abinci ko shan wani abin sha to ya ɓata sallah gaba ɗaya nan kaɗan ne ko da yawa ɗan abin da aka ci kaɗan ne ko ko mai yawa ne ɗan abin da aka sha ɗin kaɗan ne ko ko mai yawa ne to dai sallah ta ɓaci abin nan da aka ci ko aka sha da gangan ne ko ko da mantuwa ne malaman suka ce sallah ta ɓaci cin wani abu ko shan wani abu da haka shi sai ya ce mashi mutulakan ta ko ina ya bullo kuwa kaɗan ne ko da yawa da gangan ne ko ko da mantuwa ne to sallah dai ta ɓaci kana cikin sallah mutum ya sa hannu aljihu ya ɗan ɓalli goro an gane wannan ko to shi kenan sallah ta ɓaci eh sallah ta ɓaci in liman yake bi to sai a ci gaba da sallah da shi ya shiga kurkukun liman sai liman ya ɗaure shi duk da sallar shi ta ɓace, har sai an gama wannan sallah sannan sai ya koma ya sake sabuwar sallah wacce ya tare da liman ta ɓace, Allah ya taimake mu wannan shine mazhabar malikiya akwai wasu mazhabi kamar shafi'iyya suka ce in sallar mutum ta ɓace kurin ya yanke ta ya fita Allah ya taimaka Hmm. wa bi ziyadatil fi'li min jinsi salati Amda. haka nan sallah tana ɓaci idan mutum ya ƙara wani aiki shi ma aikin irin aikin sallah ne amma ya yi shi da gangan misali ya zo wajen sujada sai sujada uku da gangan yana sane maimakon ya yi biyu sai ya mata sujada uku ko ruku'u ya eh, ruku'u biyu da gangan ba da mantuwa ba daga inda mantuwa ne ya yi ƙari ne zai yi sujada ne ba adi to wannan da gangan ne tun da gangan yi haka yana wasa da sallah to sallah ta ɓaci sallar shi ta ɓaci an fahimci wannan ko au jahalan ko kuma bisa jahilci ye shi ca yake uku ake yi ko kuma cewa yake ruku'u biyu ake yi to shi ma sallar ta ɓaci dan me dan asalin ma bai san sallar ba kwata kwata dama sallar babu ita domin bai san abin da yake ba wanda dai bai san ayyukan sallah ba bai san ruku'u ɗaya ake ba bai san sujida biyu ake cikin sallah ba to haka kida ma bai san yawa ko da ake ba ba zai iya bambanta asaba biyu ce a hudu ce ba tunda bai san wa'ancan ba shi haka asalin ma sallar kwata-kwata ba shi da ita mutulakan gaba ɗaya babu wannan sallah in mutum ya ƙara wani abu na wanda shi jinsin sallar ne yana daga cikin ayyukan sallah amma da gangan ya yi shi to sallah ta ɓaci ko ko bai sani ba bisa jahilci ne nan ma sallah ta ɓaci in ko da mantuwa ne to akwai gyara ba ta ɓace ba sai a gyara sai a yi sujada bayan sallama shine ba'adi in an yi ƙari ana fahimta kuwa to Allah ya ƙaro mana fahimta malam ya ce wasu hawan kai ko da mantuwar ma ko da mantuwar mutum ya ƙara wani abu daga cikin jinsin sallah tana iya ɓaci sallan nan in kasura in wannan abin ya yawa in ƙarin ya yawa to sallah tana iya ɓaci in ko karin nan bai yi yawa ba ɗan kaɗan ne to sai a yi sujuda bayan sallama ba adi shi kenan to ya ake gane me adadi ƙa'ida da ake cewa kai ƙari yayi yawa ko bai yawa ba malam sai ya sa mana mizani ga mizanin nan za a faɗi mana sai mu fahimta yace wa raka'ata raka'atani fi subhi ne mutun ya ƙara raka'a biyu a sallar asubahi sallar asuba raka'a nawa ce biyu ce to da ya zo kurin sai ya manta su hawa ku bisa mantuwa ba da gangan ba sai raka a hudu ya ƙara nawa ya ƙara biyu duk da yake da mantuwa ne sallah ta ɓaci ba asubar nan wannan asubar ta ɓaci shagala ta yi yawa wa arba'u atim fi zuhuri wal asar wal isha'i ko ko mutum ya zo sallah a zuhur ko la'asar ko isha'i raka'a nawa ake musu hurhudu to sai mutum ya ƙara kuma su hurhudun ya raka'a takwas takwas a sallar azhar mutum ya raka'a takwas duk da mantuwa wannan mantuwa ta kai shi bai san ma abin da yake ba a bai san ina yake ba idan ya ƙara raka'a ɗaya ya ƙara ta biyu ya ƙara ta uku ya ƙara ta hudu duk dai bai fahimci ƙari yake ba to wannan baya cikin hayyace shi rashin kasancewa cikin hayyace shi ya bata mai sallah ba wani kabli ko ba da za a yi nan ya fita daga da'irar abin da za a ce sahau ne da zai gyaru ƙarin ya yi yawa duk da yake dai da mantuwa ne amma raka a ɗaya ce ya ƙara ko ta kai biyu to nan zai yi sujada ne ba a ne ƙari bai yawa ba amma tun da har ya kai ya ninka yawan sallar ya ninka yawan raka'o'in sallar to wannan sallah kam ta ɓaci domin ya fita daga hayyace shi an fahimci wannan ko kai yanzu ba maganar raka'o'i da ake daga bai ba yanzu ko ciniki aka yi da mutum aka sai da mai abu dubu ishirin wajen biya sai kirgo dubu arba'in ya bada anya yana cikin hayyacin shi eh. ba cikin amma dan karni biyu ci dubu ɗaya dubu biyu ba ya ci kir dan makalewa su kai. amma sai ya kirgo goma ya ƙara kirgo goma ya ƙara kirgo goma ya ƙara kirgo goma duk ya haɗa ya bada rafkanar ta yi yawa Allah taimake mu to malam ya faɗi mana ababen da ke ɓata sallah ba su kenan ba ba su kenan ba kamar ci inna ya dunkula waɗansu ababe ya ce yabo wani rukuni daga cikin rukunanta ma'anar rukuni ne duk abin da yake farilla ba duk abin da yake farilla ne to sunan shi rukuni in aka bar shi to sallah ta ɓaci matuƙar ba a yi shi ba Allah ya taimake mu to malam sai ya zo da wata magana wacce ita ma tana da kyau mu kalle da kyau tana ɓata sallah Shi ne wanda ya yi sallar bai ma san abin da ya yi ba Ya yi sallar babu ilimin sallar to shi ma babu wannan sallar tashi da haka sai malam ya ce wa man salla duk mutumin da ya zo yayi sallah salatan ta ya yi sallar na cikakkiyar a ta ala nizamiha ya zo da ita a bisa tsarin ta mai kyau ya yi tsayuwa da kyau ya yi niyya ya yi karatun fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya ɗau da ake sallah daga farko har ƙarshe ya yi ta lafiya lau daram daram to su da inda matsalar take wa huwa la ya arifa farada mina sunnati bai iya bambanta kaza farilla ne kaza sunna ne menene bambancin karatun fatiha da karatun sura bai sani ba ya ji sun an sai an yi fatiha yi sura duk kuma ya karanta to fatihan nan me matsayinta a cikin sallah karatun suran nan me matsayin cikin sallah bai iya bambantawa wala sunnatu min al-mustahab ko bai iya bambanta me sunna me mustahabi a cikin sallar nan amma dai yayi taradau yayi tagarau matsalar kenan dai bai san abin da yayi ba faƙila to wasu malamai daga cikin malaman malikiya suka ce inna salatahu batilatun wannan sallah tashi ta ɓaci don bai san abin da ya ba a bai san abin da ya ba wannan kurin dace akai ya taho da ita yadda take ko kuma ya ga ana yi ne kurin shi ma ya kwaikwaya bai san abin da ya ba da haka sallah ta ɓaci to sai malam ya ce wa sahihu amma dai ingantacciyar magana ingantacciyar magana ga mu malikawa annaha sahihatun sallan nan za ta iya inganta da sharaɗin in akaza wasfaha an alimi in ya koyo ta ne daga wajen wani malami ma'ana ba zuwa ya sa littafi ba aka karanta mai farillai ya riƙe aka karanta mai sunnoni ya riƙe ya zauna ne kamar irin wannan zama namu ana karantawa yana bi ya san karatun fatiha farilla ne ya san ruku'u farilla ne sujada farilla ce da hukowa da sauran ire-iren waɗannan ababe ya rukuta da irin wannan rukowa an fahimci wannan ko amma dai ya zauna ne a ce ɗauko mana karatun karanto daga farko zuwa ƙarshe bambanta mana ba zai iya ba amma dai ya riƙe abun ya ɗan koya gwargwadon yadda zai iya koya suka ce to sallah ta inganta sallar shi ta inganta to nan ma da wani sharaɗin ya kasance ko ba fa ya tsaya kenan ba tunda ya dan fahimci wani abu ya dan riƙe sallar da shi kenan kuma ya tuge na. a yana kuma ƙoƙarin ci gaban neman ci gaba man amila bima allama allamahu allah ma lam ya'lam wanda yayi aiki da abin da ya sani to Allah zai sanar da shi abin da bai sani ba duk kuma da kai ga sanin to kuma akwai wanda ya fi ka sani wa faqa kullu zai ilimin alim shi haga kowa ke nan kan hanyar koyon ake kan hanyar neman sanin ake sai hika bakin ƙoƙarinka ka yi aiki da abin da ka sani abin da aka hana dai ka ɗauka ka sani ka zamo jahili murakkabi kenan wanda bai sani ba ko bai yadda bai sani ba bai sani ba ko bai yadda ai bai sani ba in ban sani ba na yadda ban sani ba to ina da dama zan iya sani kenan nan gaba domin zan koya dan na yadda amma in ban sani ba kuma na ɗauka ni ban yadda ban sani ba ɗauka na sani to kenan babu farar da zan sanin ba ran da zan sani kenan Allah ya taimake mu ashe kun ga kenan karatun sallah ba a gama shi wai ake ce an dai samu na sallah karatun sallah ba nan ba ne <laughs> an gane wannan ko da inda ka ji ana sheikh ne, ustaz ne, professor doctor da wane ne har yanzu cikin karatun sallar ake da har yanzu cikin karatun sallar suke ba a wuce nan ba Allah ka taimake mu ɗan uwa mun zo ƙarshe shi wannan babi wanda ya lissafo mana kaɗan daga cikin ababen da ke ɓata sallah waɗanda in ɗaya daga cikinsu ya auku ga mai sallah babu shakka sallah na tashi ta ɓaci sai mu kokarin kiyayewa dan kada mu bata sallolin mu domin sallah ita ce ja gaba ita ce jagora cikin dukkanin ayyuka na ibada an gane wannan ko as-salatu imaduddin gimshiki matukari gwafa wacce take rike da dambotan sallah ita ce dambotan eh, addini ita ce sallah in ka cire kalmar shahada abu na biyu shine sallah mafi mahimmanci shine sallah duk sauran abin da Allah ya farlanta muna a yi kaza a bak kaza abubuwa guda biyu an keɓance gurare na musamman inna a can aka farlanto su na farko kalmar shahada idan aka ja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kogon hira a nan aka farlanta aka mai da shi annabi aka farlanta tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wani ita ce kalmar shiga musulunci wannan shine musulunci ko da an shigo kuma abu na biyu shine sallah da haka sai da Allah ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin kudus. daga bitul Maqdis zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai har gaban saman bakwai har wani guri inna babu wata halitta wacce ta taɓa zuwa gurin nan sai shi sallallahu alaihi wasallam sannan aka farlanto salloli daga can ba aike aka yi ba a zo a faɗi mana mai sallah biyar kiran manzan Allah aka sallallahu alaihi wasallam har inna babu wata ta taɓa zuwa gurin aka kira shi gurin a can aka farlanto salloli suka zama kuma guda biyar don a nuna mana muhimmancin sallah a cikin sauran dukkan ayyukan ibada ita ce jagora man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad din wanda ya tsira ita addini shi eh, ya tsayu kuma duk irin laifin da mutum yake mutukar yana sallah sallah na tana amsa to Allah ya su za yana rage laifuffuka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana aikin alfasha dan haka ma gobe kiyama idan Allah ya kai mu awwalu ma yahasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah farkon abin da za a fara mana hisabi da shi gobe kiyama sallah shafin sallah shine farko jikin fayil din mutum shi ake dubawa a shi ake dubawa kamar yau dan makaranta ne wanda yake son wani karatu ne ma ake a jami'a mai tsadan nan na likita science ko yauwa science sai ya je da me english da da masko sai ya je da lissafi da turanci ko ko wanda bai ci turanci da lissafi ba ana iya bashi science in ya je jami'a da wuya dai ko yawwa to haka ma gobe kiyama sallah ita ce kan gaba a fayil din mutum ita za a fara dubawa Allah ya taimake mu to sai aji na gaba bari dan sharo a yi min hakuri da Allah na'am sai fasalo ga kuma wani sabon ajin za mu shiga shi kuma in mun shiga abin da za a karantar da mu cikin shi sujudu sahawi sujada ta rafkannuwa in mutum ya shagala ya rafkana ya yi wani abu cikin sallah wanda ba a ce a yi ba ya yi ƙari ko ya yi rage to akwai sujuda wacce zai yi domin gyara da mantuwa inda mantuwa ne to akwai sujadu da ake yi domin samun gyara cikin al'amarin sallar Allah taimake mu malam ya ce fasulun sabon aji sujudi sahawi sunnatu ita sujudan nan taraf kannuwa matsayinta sunna ne ba farilla ba ce ita kanta matsayinta sunna ce ba farilla ba ce lin naqasi sunnatin in mutum ya tauye wata sunna mu'akkadatin mai ƙarfi daga cikin sunnoni min sunanin salati daga cikin sunnonin sallah to zai yi wannan sujida ta rabkannuwa su sunnonin sallar nan kuma inda in an tauye sai an yi wannan sujada wahiya samaniyatun guda takwas ne guda takwas ne ga sunan kamar haka qira'atu ma siwa umul qur'an karanta abinda ba fatiha ba shine mai kenan sura karatun sura karatun sura a cikin kowace raka'a da ake karanta mata fatiha da sura to fatihar farilla ce in mutum ya bar fatihar bai karanta ba ya bar rukuni da haka sallah ta ɓaci an aka gama sallah a haka don an gama karatun fatiha ta cika ɗifcif sura ce sai ya manta bai karanta ba sai ya manta bai karanta sura ba to nan sallah ba ta ɓaci ba zai yi sujada ne zai yi sujada a ina zai yi sujada sai ya sujada kafin sallama in ya gama tahiyar ƙarshe sai ya sujadu guda biyu sannan sai ya sallame maimakon waccan sura da bai yi ba na biyu wal jaharu wal israru bayyanawa da asirtawa kamar sallar asubahi ana yin ta ne a bayyane sai mutum ya manta sai a asirce sai da ya kusa gama sai tuna a bayyane ya kamata yi ko ya raka'a ɗaya asirce sannan raka'a ɗaya ta biyan kuma ya a bayyane to nan ta yi amma ya bar sunna me zai yi sai ya sujuda kafin ma'ana sai sujuda kafin ya yi sallama in bayyanawa ya kamata ya yi asirta ya yi rage in ku asirtawa ya kamata ya yi sai ya bayyana tunan kuma ya yi ƙari sai ya sujuda bayan sallama kamar da za mu ji nan gaba suna ta gaba wacce in an bata sai an yi sujada ya ce wa takabiru siwa takabiratul ihrami da kabbara kabbara barin da ake cikin sallah in dai ban da wannan kabbara ta farko to sauran kabbar bari in an basu to sai an yi sujuda bayan sallama ko kuma an yi sujuda kafin sallama malam ya ce wata hamid haka ne wata shahudul ula haka nan sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida shi ma sunna ne in an bashi kamar guda biyu ko uku to za a yi sujada za mu faɗi inda za a yi sujadan nan gaban Allah su wa tashahhudul awwalu da tahiyya ta farko sai mutum bai yi ta ba nan ma tana daga cikin sunnoni waɗanda rashin yin su zai sabbaba a yi sujada wani julusul awwalu hakanan zaman farko wanda ake yin tahiyar a cikin shi shi ma in mutum bai zauna ba to shi ma zai yi sujada za ta sababa mai sujada ya ce wata shahudul akir haka nan tahiya ta ƙarshe in mutum bai yi ta ba shi ma sunna ta tabbatar mai sai ya yi sujada wannan kenan wa'annan su ne sunnoni guda takwas wa'anda mala ya ce musu sunnoni masu ƙarfi barin su zai sabbaba sai an yi sujada na ɗaya karatun sura karatun sura na biyu bayyanawa inda ya kamata asirta na uku asirtawa inda ya kamata a bayyana na hudu sauran kabbar bari in banda kabbara harama na biyar sami Allahu liman hamida na shidda tahiya ta farko na bakwai zaman farko na takwas shine yin tahiya ta ƙarshe su ne sunnoni mu'akkadai guda takwas a fahimtar malam mai iziya mun fahimci waɗannan ko? to duk da aka bari cikin nan sai an yi sujada to amma kuma zai zo mana da yadda ake sujadar nan gaba kaɗayin Allah ya so domin akwai wani wanda bai yiwu a yi ɗayan sai an yi ɗayan bai yiwu a bar ɗayan sai an bar ɗayan misali kamar tahiya ai bai yiwu a bar tahiya a ce kuma an yi zaman mutum ya zauna bai tahiyar ba ya tashi aga ba zai yiwu ba ko kuma a ce ya yi zaman ya yi tahiyar ko bai yi zaman ba to ina ya ta tahiyar a shi haka nan kuma sun haɗu guda biyu amma nan ba ya malam yana nufin ya tsara muna ga inda ake sujjada ba sunnonin nan akade su yi lissafa muna guda takwas su yi lissafa muna an fahimta hmm. zai mana bayanin su inda ake sujjada kuma can gaban Allah ya so ya ce wala sujuda li tarki sunnatun ghairu mu'akkada babu yin sujada ga wata sunna wacce take ba mu'akkada ba wacce take ba mu'akkada ba wacce ba ta cikin wa'incin da muka lissafo ya ce ka takabiyatin wahidatin kama kabbara ɗaya tal gairi takabiyatul ihrami in dai ba kabbara harama ba ce wala li tarki da farilati hakanan ba a sujada in an ban mustahabbi in mutum bai mustahabbi ba ya bar shi da kuskure ko da gangan nan ma babu sujada kamar me kenan yace kal qunut fi subhi kamar al qunut mustahabbi ne ya eh, mutum ya zo a sallar da yake al qunut sai bai yi ba ba komi kamar ɗaukaka hannu a lokacin kabbara harama ɗaga hannu sai bai ɗaga ba shi ma ba zai sujada ba wa in sajada lahuma idan mutum ya bar mustahabbi kuma ya yi sujada baɗaɗa salatu hoto sallar shi ta ɓaci sallar shi ta ɓaci wala yaratin, sannan ba a sujidar rafkanuwa in an ba farilla in farilla ce aka bari to ta fi ƙarfin sujada kamar me kenan ka takka bitul ihrami kamar bara harama in an bar bara harama to shi kenan sallah ta ɓaci sallah ta ɓaci ina fata mun gane kamar fatiha in an bar fatiha ha aka gama sallah ba a gane ba to sallah ta ɓaci in ko ba a gama sallar ba aka fahimta ta a gyara sai a kashe ita wannan raka'a wacce aka bar fatiha ciki misali ɗauki raka'a farko da mutum ya zo ya kabbara harama ya karanta fatiha lafiya lau sannan ya yi sura ya yi ruku'u ya sujudu guda biyu da ya tashi raka'a ta biyu sai ya manta bai karanta fatihar ba kuma sai ya karanta sura sai ya ruku'u ya sujudu guda biyu yana cikin sujudan sai ya manta ya tuna wannan raka'a fa ta biyun nan ban karanta mata fatiha ba ban yi fatiha ba to yanzu maimakon ya zauna maimakon ya zauna yanzu ya ci gaba da tahiya sai ya soke ya kansil din wannan raka'a ta biyu sai ya dauka babu ita yanzu maimakon ya zauna sai ya ƙara miƙewa tsaye sai ya kawo raka'a mai fatiha da sura ita ce ta biyu shi sannan sai ya zauna sai ya tahiya sai sai ya tashi ciko sallar shi raka'o'i masu fatiha kurin babu sura to ga ya sallar raka'a biyar duk da wannan da ya kansar ta wacce babu ba a karanta mata fatiha ba to ƙarshen sallah in ya gama sai ya sujuda ba'adi domin ya yi ƙari wannan matattar raka'ar da ta sako cikin sallah ta zamo ƙari sai ya mutu sujuda bayan ya yi sallama an gane wannan ko in ba a gama sallar ba aka tuna an bar fatiha to wannan raka'a kaɗai ake kashewa ko raka'a ta nawa ce ta ɗaya ce ko ta biyu ce in ta ɗaya ce ya ɗauki ta biyu a matsayin ta ɗayan in ta biyu ce ya ɗauki ta uku a matsayin ta biyun in ta uku ce ya ɗauki ta hudu a matsayin ta uku duk da raka'a da aka samu ba a yi mata fatiha ba sai a yi kansil ɗinta ta gaban ta tsaya madadinta can ƙarshe sai a yi sujida bayan an yi sallama in ko sai aka sallame sannan aka tuna cikin raka'o'in sallar nan akwai wacce ba a yi ma fatiha ba shi kenan sallar ta ɓaci ga baki ɗaya a sallar ta ɓaci babu wata sujida da za a yi na'am malam yake ci gaba da cewa au li ziyadati qawlin ghayri mubdil li salati haka ne yawwa ko kuma ba a sujada saboda wani ƙarin wata magana wacce take bata kai ga ɓata salla ba kala kalamil qalili kamar magana ƴar kaɗan sahawan an yi da mantuwa mutum yana cikin sallah sai aka ce ka ta kwala mai kirawa da ya ce na'am ya eh, manta ya ce na'am ya ce shi sallah nake da wannan ku to ba sujada zai yi ba yi ba magana sujada a nan haka na amɗe shi ba cikin jinsin sallah take ba amma ƴan kaɗan ce to ba za a ce sai ya mata wani sujada ba kuma wannan na an ba ta sallah ba sai ya ci gaba da sallar shi kurin da haka ya ce kar kalili sahawan in da mantuwa ne amma inda gangan ne fa yana sanar sallah yake ya ce na'am to nan kuma ya ɓata sallar shi awa fi'ilin gairin mubadilin ko wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba ya yi shi a cikin sallar to nan ma ba sai ya sujada ba misali yana cikin sallar kurin sai ya ga kunama ya sa kafa ya dan take ta ko ya dauko abin bugu dan kwaf ya bige ta kaga aiki ne amma tunda bai yi yawa ba bai bata mai sallah ba in gane wannan ko bai bata sallah ba kuma kada ana sallar a ga irin wani a kyale ta in ka ga abin da cutar da kai irin wani ƴan kunama to yi kokari ka kashe domin in ka bar shi ma ya bace to sallar ta kama za ta bace ko ba haka wani karsa ina ya shige ne kunama ma na gani gurin <laughs> Allah ya kyauta hmm, in ma abin ya gagar istiklafi in kai liman ne jawo wani kasa ya ci gaba da sallar yakan wajen kashe kunama a samu dai a raba ta da gurin Allah ya taimake mu na'am yace ka ziyartar ate haka ne ko aw fi'lin gairi mubdil ko wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba ka ziyartar ka'atin fi ruba'iyya sahawan kamar ƙarin raka'a daya a inna yake sallah mai raka'a hudu ce akai da mantuwa to nan ne za a yi sujada wal insirafi to ina ga ana nuna fa lokaci kuma ga abin da dan nisa ko mu yi hakuri satin sama sai mu dawo farkon babin nan ko dan da mu tafi a gurguje gara mu dan tsaya mu tafi karatu a hankali inda fiqihu ne ayi yi hakuri in Allah ya kai mu satin sama sai mu dawo farkon babin dan mu karanta yadda za mu fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu an ce akwai wani malami in ka zo karatu gaban shi in ka dinga zuro karatu ka shashi shafi kaza duk inda ka tsaya sai ya ce to ai ta kokari da haka ake tarawa idan eh, haka ake tarawa ka tara da littattafai na gama wannan na gama shi ma wannan na gama to da dogon karatu he ka tara su da yawa in ko ka zo kai dan kaɗan shekara ɗaya biyu uku ka tsaya nan sai ce ai ta kokari da haka ake ganewa <laughs> eh, da haka ake ganewa an gane wannan ko to me wanda zamu gane ba wanda zamu tara ba mu ce mun gama littafi kaza littafi kaza ma mun gama mun wuce kaza amma ko ba mu karanta yadda ya kamata mu tsaya mu fahimta ba ya kamata mu bi a hankali ta yadda zamu dan fahimci abin da zamu iya fahimta gwargwadon hali muna fatan Allah ya mana jagora abin da mu karanta daidai Allah ka bamu ladan shi wani muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka datar da mu a kan mulki shine daidai na ai shikenan ko Allah kama lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa albarka a rayuwar mu ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka bata zama lafiya duniyar musulmi gabaki ɗaya ka bata zama lafiya ya Allah da inda musulmi yake a duniya Allah ka da mu lafiya zuri'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albarka ya Allah Allah ka sa muna albarka gabaki ɗaya ya Allah Allah ka kaddara aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama duk inda alkhairai suke ya Allah na duniya da na lahira wanda muka sanin da wa'inda ba mu san da ba alaka taro mana su ya Allah dukkan inna sharri yake ya Allah wanda muka sanin da wanda ba mu sani ba alaka kare mu daga gare shi ya Allah alaka kare mu daga gare shi ya Allah Allah kare shi da mukan hanya mu daidaiciya alaka kaddara aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana tufusna takawaha وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحم تقبل منا إنك أنت الوهاب الفاتحة